yanzu haka ana fa zaman ɗaɗɗar a yankin tango da kewaye da ke kudancin jihar adamawa sakamakon kisan wasu matasan fulani makiyaya da ake zargin wasu jami'an 'yan sanda sun yi kamar yadda rahotanni suka nunar wasu 'yan sanda biyu ne da ke aiki a shingen hanya wato checkpoint suka nemi makiyayan da su ba su na goro to amma su ko suka kiya wanda hakan ne ma ya harzuka 'yan sandan ya zuwa yanzu dai tuni ma aka cafke 'yan sandan da suka aikata kisan kuma ana tsare da su ne a shakwatar rundunar 'yan sandan jihar adamawan kuma ana ma tsare da su ne a shakwatar rundunar 'yan sandan jihar adamawan kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar jihar dsp usman abubakar ya tabbatar kamar yadda na kwana maka suna na asali kuma muna nan muna son bincike su mutane su yi hakuri kuma kar su doki doka a hannun su abu ne wanda mun san mu nan ya daga mana hankali kowa yana jiya da wannan abin da ya faru hankalin yan sandan mu a sake kuma hankalin su a sake ya ya tura manya-manyan shugabannin yan sanda su wannan al'amarin kuma ba shi rikon da nan take ba ta tare da mata lokaci ba ita ma kungiyar makiyayan Najeriya ta miyatti Allah ta ce ba za ta kyale ake kashe makiyaya kamar kiyashi ba Alhaji Sanusi Bara da ke zama jami'in tuntuba na kungiyar Ashir Arewa maso gabashin kasar ya ma bayyana matakan da suke dauka Fulani Adamawa dan sandan da ya tsaye da ku zai karbi kudi a hannun ku kada ku bashi domin basu da kuke nan shine suka zama da ku wani ATM machine hmm. yau za ka ga dan sandan an kama shi an je beli shi dubu dari dubu dari uku har dubu dari biyar ana karba in an san ya yana da kudi ya ba da kuma an sake zuwa sake kama shi to daga nan na ba da doka na ce to ba wani wanda zai sake ba dan sanda cin hanci din dan sanda ya lai dan abun nan ya laifi mm. ya kira mu akwai lambobin waya muna da tumba musamman akwai loya ko naira ba zai kashe ba ya dauki belin shi yin mm. shari'a na ya tsaya mishi mm. shine abun da eh, muka samu muka yi a nan wata biyu a adamawa ba dai wannan ne karon farko ba da ake zargin wasu jami'an 'yan sanda da wuce gona da iri musamman ma wajen karɓar na goro wanda sau tari ma kan jawo asarar rai ga wanda yake ba da alhaji umar dan kano da ke zama shugaban kungiyar wakilan kafofin yada labarai a jihar adamawa ya nuna takaicinsa dangane da abin da ya faru kana kuma ya buƙaci wani da abin ya shafa da akai zuciya nesa mu yadda doka ta bamu ta ƙasan mu ta nuna mana dan sandan nan shine zai ƙoƙarin kare ka daga wani abu da zai abanta maka rayuwa ko kayayyakin ka to amma yanzu an an an tashi an wayi gari su ne kuma suke daukan wannan makami da aka basu don su kare jama'a kuma suna kashe mutane kan abun da bai karya kara taka ba so gaskiya wannan abu ne da gwamnati da duk wanda yake da hannu ga wannan abun ya kamata a sa ido a duba duk irin waɗannan ɓata gari da ake ta fama da shi inda ana so ƙasar nan ta ci gaba to sai an da su an watsar da su ai ma bature yana cewa wai two wrong doesn't make a right sai za su taso magana eh, waɗanda suka riga suka rasu haka makaddari ne haka aka rubuto fito yadda za su karɓi ransu to sai a ɗauki haƙuri saboda ɗaukar wannan doka a hannu ba zai haifa mana ya mai ido ba yanzu dai an zura ido ne a ga kowane matakin rundunar 'yan sandan jihar za ta ɗauka dangane da waɗannan jami'an nata ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya